Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 22 25. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina ina kuma yaushe ta kafar sadarwar intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce da farko dai ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba ga labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka Rex Tillerson zai tafi Moscow ranar goma sha biyu ga watan nan na Afrilu, 'yan kwanaki bayan da Amurka ta kai harin mukamai masu linzami a sansanin mayakan saman Siriya a matsayin mai da martani kan harin makamai masu guba da Siriya ta kai wanda ya sanadiyar mutuwar farin kaya. Jami'ai sun ce babban jami'in diplomasiyan zai yi kira ga Rasha ta sake tunani dangane da taimakon da take ba gwamnatin Siriya ta Bashar al-Assad. Uh, there is no doubt in our minds, and the information we have supports that Syria, the Syrian regime, under the leadership of uh, President Bashar al Assad, are responsible for this attack. ya ce babu ko shakka a zukatanmu kuma bayanan da muke da su sun goyi bayan cewa gwamnatin siriya ƙarƙashin shugabancin bashar assad su ne ke da alhakin harin kuma ina jin yana da muhimmanci gwamnatin rasha ta kyakkyawan tunani akan ci gaba da goyon bayan mulkin assad ministan harkokin kasashen ƙetare na burtaniya boris johnson ya bayyana jiya asabar cewa ya soke ziyarar da ya niyyar kaiwa moscow ranar goma ga watan afrilu ya faɗa wata sanarwa cewa abubuwan da suka faru sun yi matuƙar sauya lamura Jiragen yakin kasar Siriya sun ci gaba da tashi daga sansanin da Amurka ta kai harin makamai masu linzami ranar Juma'a bisa ga cewar gwamnan lardin wanda ya ce sansanin yana gudanar da aiki daga abin da ya kira rukuni na farko. Bayanin gwamnan lardin Home Talal Barazi da kamfanin dillancin labarai na Reuters ya buga ya zo ne 'yan sa'o'i bayan da gwamnatin Siriya ta ce hare-haren makamai masu linzami da gwamnatin Amurka ta kai a sansanin Shayad. ya yi matuƙar barna. Barazi bai yi ƙarin haske a kai ba yayin da ma'aikatar tsaro ta Pentagon take tura masu tambaya game da barnar da harin da ta kai yayi a sansanin ga gwamnatin Damascus. Babu tabbacin ko jiragen da suka tashi daga sansanin Shariat suna cikin waɗanda suka kai hari jiya Asabar da aka kashe farin kaya goma sha takwas kusa da ƙaramin birnin Shokron. Ƙungiyar da ke sa ido kan harkokin kare harkokin bil'adama a kan al'ummar Siriya ta ce mai yiwuwa jiragen yakin rashi ne suka kai harin waɗanda suka fara mara bayan ayyukan sojin siriya bara an kashe wani sojan ruwan amurka a afghanistan jiya asabar a wani samame da aka kai a kungiyar is bisa ga cewar wani jami'in amurka kyaftin din na mayakan ruwan amurka bill salvin kakakin kungiyar tsaro ta neto da ke jagorar tawagar aikin sojan a afghanistan ya ce an kashe sojan ne jiya asabar a wani hari da aka kai wa kungiyar is a lardin nangahar kamfanin dillacin labarai na reuters ya ba da rahoto cewa sojan memban rundunar soji ta musamman ne mayaka suna da karfi a wannan lardi na ƙasa afghanistan dakarun amurka kuma sun kai hare-haren jiragen sama a yankin wannan da kuma ƙoƙarin dakarun ƙasa afghanistan ke yi na kai hare-hare ta ƙasa sun taimaka wajen raba mayakan da waɗansu wurare da suka yi kaka gida mayakan suna kuma gaba da kungiyar taliban da ta daɗe tana ƙoƙarin kwace ikon waɗansu sassan afghanistan wannan ce mutuwar sojan amurka ta farko a bakin daga a shekara ta 2017 adadin sojojin amurka waɗanda ke mutuwa a bakin daga ya ragu matuƙa tun da amurka ta daina jagoranta yaƙi a shekara ta 2014 to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jami'an sojan ƙasar somaliya sun ce babban kwamandan al-shabab bashe nuri hassan yana daga cikin mayaka da dama da aka kashe a harin da aka kai a kude lardin jubaland da ke kudancin ƙasar somaliya mahmud ahmed harsi wani babban kwamandan sojan somaliya ya shaida wa muryar amurka cewa dakarun haɗin gwiwa daga ƙungiyar tsaron ƙasar kenya kdf da kuma rundunar sojin Somalia sun kai ɗauki ne bayan wani hari da mayakan suka kai a sansanin sojin Somalia. Ya ce an kashe mayaka uku a harin da suka hada da kwamandan ya kuma ce babu wanda ya rasa ransa a cikin sojojin Somalia da kuma na ƙasar Kenya. Ana hakikanta cewa Hassan wanda aka haifa ya kuma girma a yankin kafin ya shiga ƙungiyar ta'addancin shekaru da dama da suka shige. Yana ɗaya daga cikin manyan kwamandojin ƙungiyar mayakan al a yankin. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla yanzu kuma lokaci ne da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi. Jama'a Assalamu alaikum barkamu kamar haka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai duba batutuwa biyu ne na farko dai shine batun tsarin zaben shekara 2019 da hukumar zaben Najeriya ta fitar. Na biyu kuma mu sake komawa ƙasar Faransa domin yanzu yakin neman zaɓe ya yi nisa kuma ya ɗauki sabon salo. Kwanan baya ne hukumar zaben Najeriya ta fitar da jadawalin zaben shekarar 2019 abinda hakan ya haifar da alamar tambaya akan wasu daga cikin tsare-tsaren hukumar. Akan waɗannan batutuwa ne wakilin a Abuja Nasir Adamu Kaya ya tattauna da mai magana da yawon hukumar zaɓe Mustanik Dazan inda Nasirin ya fara tambayarsa ƙarin haske tukunna game da wannan sabon jadawalin. eto eh ta hukumar zaɓe ta nazari a kan wato da za ta aiwatar a tara kuma ta fidda jidawalin waɗannan zaɓuɓɓuka kamar haka za a yi zaɓen shugaban ƙasa da na majalisar tarayya ranar asabar goma sha shida ga watan biyu na dubu biyu da goma sha tara sa'annan kuma za a yi zaɓen gwamna da majalisar jihohi da kuma na kansila na birnin tarayya ranar asabar biyu ga watan maris na biyu da goma sha tara. Fitar da wannan abu da kuka yi bai yi sauri ba tun da kusan akwai kamar shekara biyu nan gaba da yin wannan zaɓe? A'a bayan hanzari ba saboda idan ka duba in aka ware wato ranakun da za a yi hutu tsakanin yanzu da da goma sha tara ba mu da fiye da kwanaki ɗari biyar tsakanin yanzu da wannan zaɓuka da za mu aiwatar. Da zama wajibi kenan a fidda jidawalin nan cikin lokaci a yadda kowa da kuma masu ruwa da tsaki a wannan himma za su fahimci hakkinsu da noyin da ya rataya a Sa'an nan kuma bisa ga wato dokoki da mu kanmu a eh, najeriya da kuma hukumar zaɓe ta rattabar kamata yi a san a fidda jidawalin zaɓe daman fiye da shekara a kamun zaɓuɓɓuka da za a aiwatar saboda duk masu da saki su san menene eh, zaɓuɓɓukan da suka kumsa yaushe ne za a yi su wani irin ayyuka ne za a yi tsakanin yanzu da lokacin da za a aiwatar kuma kowa ya san hakkin shi dai cikin wannan tafiya. A zaben 2015 da ya gabata kun yi amfani da na'urorin tantance masu kada kuri'a a wato kadreda. A wannan karan banda wannan akwai wani tsari da kuka ɗauko ne na daban? Eh to abin dai za mu yi shine za mu ci gaba da amfani da katin na dindindin da kuma na'ura na tantancewa amma tabbas za mu inganta yadda muke tura sakamako ta halin yanar gizo. Ah, da kuma tubalin mahaja da za mu kago wajen guda biyar idan Allah ya yarda tsakanin yanzu da dubu biyu da goma sha eh, Akwai wani abu da ke damun mutane inda a maimaita zaɓe da aka yi kamar a jihar Rivers an samu tashe-tashen hankula har ma da rasa rayuka. yawa kuke tinkarar wannan lamari shin kun yi nazarin za wannan tsari da kuka fito da shi eh to ai wannan eh, tsari da muka fito da shi dama yana da nasaba da tuttuba da kuma ganawa da muke da masu ruwan tsaki kamar jami'an tsaro da kuma 'yan siyasan kansu to kuma fidda wannan jidawali cikin lokaci shine zai sa kowa ya fara shirya shiga wani yanayi na ko ta kwana tun kamun yanzu ba sai an jira sai kwasam za a yi zaɓe ba a ce an fara shiri. Jam'iyyun siyasa akwai irin wannan abu in ya taso akan samu wasu su nemi yin sabi wasu kuma kuma soke su ya wannan bangaren. Eto eh ko yanzu ma muna da wato kungiyoyi wajen tamanin da hudu wanda suke nema a musu rajista ba na kan tantance su. Kuma bisa ga dokokin zaɓe daman ya kamata a wannan rajista na sabbin wato eh, jam'iyyu eh, wata shida ne kamun zaɓe. To saboda haka yanzu dai abin da ake ciki shine ana tantancewa kuma kullum kamar yadda muke bayani muna jinkirin saukar da jam'iyyun nan saboda saukar da su yana cin karo da wato yanci da su ma suke ah, na su taru kuma su yi furuci Eh, saboda haka muna yawanci muna ɗan jinkirin saukar da su ko da suke yin ka duba sashi tamanin da hudu na dokokin zaɓe ya ba mu hurumin idan bayan an yi zaɓe in jam'iyya ba ta ci ko kujera guda ɗaya ba ana iya saukar da ita amma duk da haka dai mu hukumar zaɓe kullum muna jinkirin saukar da wa'inan jam'iyyun. ya batun irin masu cewa suna so su tsaya ah, ba tare da jam'iyyar siyasa ba wato yan indifenda. eh to kawo yanzu dai ita hukumar zaɓe zaɓe tana aiki tare da ɓangaren eh, majalisar tarayya da kuma ɓangaren zartaswa a kawo soyi ma wa'yansu dokoki da kuma kundin tsarin mulki a wanda zai da alal misali ya kawar da kurakuran da ya hana kamar mama yan najeriya da ke kasan tare su kada kuri'a duk muna nazari akan wa'innan kuma Ah, insha Allah eh, zuwa nan gaba ina ganin duk dokoki da kurakuran da suka hana haka za a kawar da su da haɗin kan musamman majalisar tarayya. A can ƙasar Faransa ko ga masu biye da shirin da ya gabata mun kawo muku wainar da ake toyawa ne game da 'yan takarar zaben da za a gudanar a ranar 23 ga wannan watan. To yanzu lamarin ya sake kamanni domin wani sananne kuma fitaccen ɗan siyasa a ƙasar wato Christian Estozi wanda ya yi minista a zamanin mulkin Nicolas Sarkozy ya bayyana goyon bayansa ga ɗaya daga cikin 'yan takarar da ake ɗauka kila ba zai taka rawar gani ba wato Emmanuel Macron. Wannan ya sa na tambayi Abba ko wannan goyon bayan zai sake wani abu ga yakin neman zaɓen Macron da ma sauran 'yan takara? Eh, eh zai mushi amfani wannan gomba da wannan eh, shi malam estrozi da yake malam estrozi eh, suna kusa kwarin shi da tsohon shugaba eh, malam nicolas sarkozy kasan emmanuel macron da ya tafi babban gari na biyu na kasar faransa wanda aka ce mashi marseille shi malam estrozi ya tarbe shi a nan babban wurin da yake ya tarbe shi kaman an ga kaman wani goyon baya ne ya kawo mushi to wannan zai mushi amfani gobe idan an tafi takara da yake ka san kwanakin ba da suka wuce Malam Emmanuel Macron deja eh, ya samu goyon bayan tsohon Prime Minister Malam emmanuel Valls. Kuma da yake cikin kwanakin nan tsohon ministoci na tsohon shugaba shirak da yawa sun fito sun kawo mushi goyon baya. Kuma da yake akwai eh, kamar 'yan jarida sun ce ma shi shugaba Olam da kanshi yana aika mushi a cikin asiri yana aika mushi shawara yana aika mashi Emmanuel Macron shawara. an ga kamar to dai shi in ba wani ikon Allah ba shi Emmanuel Macron zai zama wanda zai yi takara a bugo na biyu da malama Marine Le Pen tunda kamar yadda aka sani yadda ka sani ita malama Marine Le Pen yanzu a lissahin da ake ita ce ta huto ta hi kowa farin jini wajen mutane in aka yi bugu na farko ita ce zata zata ci wanda ba a sani ba wanda zai je takara da ita kamar yanzu a lissahin da ake a yanda abubuwa suke tahiya abin da nake so in tambaye ka abba shine ana raɗe raɗin cewa shi macron kaman shugaba ne mai ci ne ke mara mai baya kana ganin cewa idan ya alakanta kanshi da shi zai tasiri ganin cewa shi ya kasa yin tasiri kuma a gane cewa yana goya macron baya kuma duk da haka na a ce macron ya wani tasiri eh wannan an hutu tuni wanda suke wanda sauran takarar sun fito sun zargi macron da cewa in ya ci ma kenan kamar Holland ya ci kamar komi bai sake bane. Yawa kwarai. Amma da yake da yake shi Macron kin da ya huto ya ce ni in na ci abin da zan yi daban da Holland ne yana yawa wannan abun ya amfane shi kasashen shi Macron abu da yawa ne ya sa ya hutu ya ce shi ba ba cikin eh, tsohuwar siyasa shi kuma da yake samari ne shekara shi bata kai arba'in ba ma shekara talatin da tara gare shi hmm. to yana da horin jini wajen yara kuma ana zato tun da wanda suka yi ikon kasar faransa eh, kamar sun yi shi kwanaki wanda suka yi iko ba su kawo eh, ba su yi rawar da a zo a gani ba ana zato mutane da yawa horin jini na suna can aka ba samari ko zai gwada abin da ya yi mutane wanda suka yi a da kaga wannan duka yana muke yana muke horin jini bai da yan majalisa fa a bai da a shi ai yanzu makurantin eh, da rura da shi ba cin iko ba idan ya ci iko mutane jima suna zato zai ci iko amma idan ya ci iko gobe ya zai yi tunda ba shi da majalisa da wa zai yi iko to shekaran jiya ya fito eh, cikin babban jarida wanda aka ce mata lemon da na ya ce yana zato shi in eh, kasar shi suka ba shi iko za su ba shi majalisa ma ko da yake baya da abin nan za su ba fatin nashi wannan amma shi za su ba su majalisa amma mutane da yawa in aka lissafa suna gani garurar gobe shi idan Emmanuel Macron ya ci da wa zai yi iko zai ɗauko ɗan zai ɗauko ɗan majalisa nan ya ɗauko ɗan majalisa nan ya gama ya samu ya samu abin nan ne ko ya zai yi to wannan shine babban darura ma ba cin mulkin bane abin darurar nashi shine idan ya ci mulki da wa zai yi iko gobe ah, ah, ah, haka majalisa wanda za ta majalisa iko da yake yana da yana da matsala amma kuma ya kememe kamar ma ba abin da ke faruwa kana jin farin jinin shi na ci gaba da kankama kamar yadda yake a tashin harko? A horin jini ya ja baya tun da kowane kowane kwanaki sai sabon sabon labari ya fito kan shi. Na ji wasu na cewa ma suna kira sun dage akan cewa dole sai an gurfanar da shi. eh akwai wannan akwai wannan dole sai an gurfanar da shi kuma banda banda harkan eh, eh, harkan eh, shari'a ma ka san shi farko ya fito ya ce sai zaman toto wanda ya fito ya irin wannan kalamai kuma an same shi da ya ɗauki a kuɗin gwamnati ya ba matarsa ba ta yi aiki ba ya ba ɗiyansu ba sai aiki ba ka san dole farin jini shi ya rike ya rashe ko da yake yanzu yanzu ya ci gaba da kaman ba a yi komi ba amma bai horin jinin nashi na da wanda da ana zato da bugun farko ma yana iya ci amma yanzu sai ya zamanto shi ne na uku ana zato ma zai zama na hudu cikin mutane yanzu an aka jera da eh, malam jean-luc melanchon yana ci gaba kuma ana tsakanin shi da shi da eh, fiyonkin eh, a guda ne ana zato kuma kan nan kan zuwa kan zuwa takarar tun da sauran mu kamar kwana ashirin yana wa ma wannan yatsa guda ta huce shi um, uh, abin nan kin ya zama um, um, jalif ya zama na uku sai ya zama to kenan in ba a yi in ba a yi hankali ba uh, ita la republican yana yi an aka bugo an aka yi bugo na farko a lashe ta kuma ba ta samu shiga uh, bugo na biyu to abin da karshe an yi muhawara kwanan nan ya kake ganin wannan muhawaran zai canza wani abu game da wannan zaben eh musawaran nan dai kaman wanda mutane wanda suke wanda suke gaban dai su ne har yanzu tunda da yake abin da musawarar da aka yi kan harakan siyasa ne kan harakan tarbin baki ne kan harakan kan harakan arziki kan harakan ture ne eh, da yake su ita malama Marie Le Pen kan wannan harakokin ta san an san ra'ayinta hmm. eh da kodin jin nata bai sake ba tunda ta huto ta ce in ta ci iko za a rage zuwa baki a nan kasar Faransa in ta ci iko kuma wannan kamar an ga mutane yanzu ba a tallasa musu za ta sa su hukuma ta tallasa ma mutane ta gallasa ma mutane to wannan duka kasan yana ƙara farin jinin ta wajen mutane wanda kamar eh, eh, eh, ana zato dai mawarar da aka yi jiya bai sake komi ba. Aba mun gode. Yanzu amadin wakilin sashen Hausa da ke Abuja Nasir Adamu Hilkaya da ma mai magana da yawon hukumar zaben Najeriya Nick Dazan da Solomon Abu da ya daidaita sautin shirin ni madugon shirin Ladan Ibrahim ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. A daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman. a ranar 1 ga watan afrilun 2017 wato ranar asabar rana ce da mutanen ƙauyen ariri ko kuma bilbelu da ke gundumar dusman a karamar hukumar jere da ke jihar borno ba za su manta da ita ba sakamakon wani abin al'ajabi da suka waye gari da shi da kuma iya cewa allah tafka garin su nono ganin cewa suna da sauran shan ruwa a gaba a wannan ranar na dai wata da ake wata da cewa yar kunna bakin wake ne da ta yi jigida da bumabumai ta dumfari wani taron al'umman annabi da kuma suke kokarin hada sunna wato ma'ana daurin aure tsakanin wani saurayi da wata budurwa ba wadda wannan mata yar kuna bakin wake ta yiwo kansu sai dai cikin ikon ubangiji wani kare da aka ce ya shafe shekara bakwai a wannan gari ya dinga haushi ga wani yar kuna bakin wake ganin cewa ba kwani bai santa ba kuma bai taba ganin kamanninta irin wannan kauye ba wanda hakan har sa ita wannan yar kuna bakin waken ta tada bom din da ke jikin nata ta halaka kanta da kanta da kuma wannan kare ba tare da ya taba koda mutum guda ba ko kuma wani rauni daga wani bangare wannan hukunci na ubangiji ya dauki hankulan kafafen yatsa labarai da dama ganin yadda ya kasance karo na farko da aka samu samu irin wannan abin al'ajabi mun dai tattaki daga babban birnin maiduguri zuwa wannan ƙauye da ake kira ariri da mu kwashe kusan minti talatin kan hanya dai ga al'amura na ci gaba da gudana kamar yadda yake a baya mutane na ci gaba da hada-hadan harkokin kasuwancinsu su da cewa ba babban ƙauye ba ne yayin da wasu ke kokarin sharar gona ana kuma tsorara bincike akan hanya mun dai so mana da tambayan wannan mai kare da ake kira alhaji malum wanda ya ce yanzu hakan yana nena tunanin wannan karen nasa kuma duk lokacin da ya kwanta yakan dinga ganin wannan kare a idanunsa da cewa babu karen ya mutu amma ganin yadda suka shaku hakan ya sa shi kullum tuna wannan kare karen har yanzu bai fita da zuciya na ba mun kwanta ma muna bi kare na muna gani kuma ido na kuma kare na kuma na tashi ba kare na wallahi yanzu kana kewan karen kenan ko eh za ku iya kawo wasu karnuka ne bayan tun da cewa wani ya riga ya mutu eh zan kawo jewa yawa sunan su duk zan sa gudan cicca eh gudan za sa so ne eh kawai na yarda sunan da na sa tunan shi shine abin da muna kiran shi zai dawo jana shi yana zuwa gidana yana kwance ni na dawo gida shi zai fita farauta kuma na dawo gida shi zai fita farauta ni ba gida shi yana kwance gidana na kuma zan tada wasu mazauna wannan ƙauye da suka ci hasin kokarin hana wannan yar kunnar bakin wake kutsa wannan gari sai dai wannan kare da Allah ya ajalinsa ta hakan ne ya kuma dinga binta da haushi har ta tada wannan bomb din inda ta kashe kanta da kanta da kuma wannan kare da ke mata haushin ga ma dai abinda mazauna wannan ƙauye ke shaida mu abun da mun ganshi mun rige shi ba mai ke ba shi yace ce ni a waje ba komai karaga a ba zan daga ba karaga bazan zan daga ba mun daga mun gani bam kawai ko zo mu je wajen ga mutum mu je mun zuwa nan ya saya ka saya mun wuce ka saya shi to ya saya nan mun wuce kawai ya tar harbom din mun gudu amma wannan bam din bai taba kowa ba sai wannan karen kawai ko eh eh sai karen ne suna na malin kazalla anan ariri abun da ya faru lokacin kuma akwai taruwa na aure to daga wurin ne muna zuwa tukuna abin da ya taso kuma bom mu haka mun ji wannan bom ne bom ne bom ne haka mun fara mu kuma mun gudu mun zo amma ba mu san gunda ya zo ba ba mu san abin da ya faru a gurin ba haka mun zo dai kuma abin da ya faru kuma kaja kaja kare da kuma mai bam din wato ana biki a wannan ranar ne ko eh ranar da ran aure aure aure biyu ne ana yi tukuna kuma abin ya faru da yana so ya je a wajen auren ne tukuna kuma bai samu gurin ba kuma karen ne ya hana shi eh karen ne ya hana shi daga karen ya hana shi kuma a bayan ne kuma ba wanda ya sani kuma aken kuma ya nemi ruwa kuma sun hana kuma aken waje biyu ne kuma sun nemi ruwa sun hana to bayan ne kuma ya zo a nan yana so ya shiga ya je wajen auren wajen bikin kuma karen da ya hana shi yana so yana so ya wuce buladega tukuna kuma duk karen da ya hana shi to karen kuma ya tashi ya sallake shi kuma ya tashi bon to ya kuka ji da wannan yunkuri da eh, wannan kare ya yi ne ya yi akan da ya yi kokarin kuma mu duka mun ji zafin da zafin karen kowa dai yana tunanin karen kowa da kuma mace da muji duk yana tunanin karen eh, ya yi kokari sosai saboda ya yi kokari ne kuma kowa da yana mafarki da kare haka yake. Yanzu kamar kuna shirin karo wasu karnuka ne a wannan garin kenan? Saboda gadi ba zamu kawo. zamu iya kawowa eh zamu iya kawowa ko guda hudu ko biyar dai abinda mun samu kuma zamu kawo eh abin da mun samu zamu kawo ko mu karo zai yi gadi ko a nan a can kudu da arewa duk kuma zamu haje guda guda guda zamu kawo mu kara shi wannan batu dai a iya cewa ya sake tada tsohon batun nan ne na amfani da karnuka da jami'an tsaro ke yi musamman ma ga jami'an sojan najeriya inda babban hafsan sojan kasar da tunan janar tukar buratai ya jaddada batun amfani da karnuka don hana yan kunar bakin wake shigowa cikin jama'a inda ma ya ba da umarni nan take da cewa a tabbatar an ci gaba da amfani da karnuka wajen sansanin mutanen da ke dauke da irin waɗannan bumabumai domin hana su shiga cikin al'umma ga ma abin da janar buratai ke cewa at hearts, though there was despite or there was a law was confused since they have found another loophole. ya ce 'yan kwanakin na muna fuskantar matsalolin kunar bakin wake ko da shige sun yi dan sauki a kwanakin baya amma kun san wani lokaci waɗannan mutanen kan bullo ta wani hanya ne da za su bi don su cutar da jama'a directed the of uh, the military working dogs We have a battalion with the Nigerian Army Military Police, and I have directed them to be deployed immediately to this, especially around Maiduguri, so that this continuous suicide bombing will cease once and for all. Thank you and God bless. ya ce amma ina son tabbatar muku cewa za mu rufe wannan kafa da suke kokarin bullowa ta wurin ya ce na riga da na ba da umarnin kawo karnukan sojoji da za a yi amfani da su muna da bataliya a rundunar sojanmu da ake kira military police kuma na riga da na ba su umarnin su zo nan musamman ma a nan yankin maiduguri da kewaye don mu tabbatar cewa mun kawo karshen wannan kunar bakin waken yanzu dai 'yan najeriya sun zaku musamman ma al'umman jihar borno su ga yadda wannan matsala na kunar bakin waken zai kawo karshe ganin cewa wannan batu na neman zama ruwan dare da akan samu rahotannin kunar bakin bakin wake a nan da can cikin kowane mako haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc so cold. It's God's work. I ain't got nothing to do with this. It's God's work, man. It's God's work. I ain't got nothing to do with this. Ain't no more to it. We out. Remember me now? Let's dance. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawa da izinin Allah inda za ku ji shirin na gari na kowa da saba Imam Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka, Muhammadu Lalo ke cewa ku huta lafiya.